تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى عذبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى بالدين أما بعد يوم uwa ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka lokaci na azumin wata ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah Sira da amincin Allah su tabbata gare shi shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai a wannan unguwa ta mu unguwar ne a kuma cikin wannan gari yarkwata ta jihar adamawa jimeta ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya nuna mana farkon wannan wata na azumin ramadan lafiya Allah ya sa muka ƙarshen sa lafiya Allah shi mana jagora kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda ake gafarta musu kuma yanta su a wannan wata mai albarka na ramadan wata ne da kowanne ya kamata ya gode wa Allah duk wanda Allah ya bashi ikon daman ganin wannan wata akwai da yawa daga cikin yan uwa da aka yi azumin bara da su amma bana Allah bai nuna musu Allah ya taɓa rayuwarsu kafin wannan lokaci saboda haka muna addu'a Allah ya gafarta musu amin mu kuma da Allah ya azurta mu da ganin wannan lokaci muna fata Allah madaukakin sarki ya sa mun dace kuma ya ba mu ikon ibada irin wanda Allah madaukakin sarki yake so kuma ya da shi kamar jiya muke azumin Ramadan da ya gabata har shekara ya zagayo wannan ya ishi dan adam wa'azi da karanta su ina cewa alarama nasiru gwandu bayan mun gama azumin bara muke cewa to za mu samu lokaci a sanya tafsiri ko da sau ɗaya a kowane ƙarshen kowane wata a abuja haikwata ta birnin tarayyar najeriya mun ce lalle za mu yi ƙoƙari saboda bukatuwa da ake da shi na 'yan uwa don a ringa gabatar da wannan karatu amma kullum idan mun sa cewa za a zo a fara sai wani abu ya taso kullum wani abu ya taso Allah bai kaddara an iya yin wannan karatu sai ga shi kawai har jiya sai ga shi nan ya sauko cewa an zo kuma shekara ta yi ya kamata kowa ya dubi shekarar da cikin ɗan lokaci ga ɗan wannan aya ce babba ga ɗan adam da ya kamata ya ji tsoron Allah abu darda'i cikin sahabbai na manzon Allah sassan ce na adam innama an ta ayyam ya kai dan adam rayuwarka kamar rayuwar kwanaki ne da zaran yini guda ya tafi to sashin jikinka ya tafi saboda haka ranar da ya wuce la ya abada in an ce rana ta wuce yanzu jiya aka so azumin ramadan ko wace rana litinin to sai dai a wata litinin ɗin ba ta jiya ta wuce shi ɗan adam kullum yana ƙara kusanta zuwa ga Allah sannan kuma yana ƙara son duniya maimakon a ce inda yake fuskanta ya kamata ya ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ka ga zuciyarsa tana gaya miki da saura to karka rudi kanka kullum dan adam yana samun shekaru zuciyarsa tana zamantowa danye kamar na matashi to yi kokari ka yi wa kanka wa'azi ka sani yinin da ya wuce bai ƙara dawowa har abada kuma sai an tambaye ka wannan yini wani aiki kai me ka gabatar na ayyukan alkhairi wanda inda kawai da wannan yinin za a maka hisabi a ce duk aikin da ka yi shekaru da shekaru Allah zai ɗauki yini ɗaya ne kawai yininka na yau me ka yi wanda in aka ce da shi za a hisabi kawai ya ishe ka saboda ka ya ku bayan Allah mu gyara ayyukanmu mu ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala idan muka gyara ayyuka mu muka kusanci Allah madaukakin sarki to Allah zai ƙara sanya mana albarka wannan ƙungiya ta mutar jama'atu za izafi bi da qamatu sunna kamar yadda shugaban kwamitin tafsir na wannan jiha kuma ɗaya daga cikin limamanmu sannan malaminmu malam ahmad imam ya gabatar da cewa gashi nan mun zo za mu gabatar da tafsiri saboda wani haƙƙi da ya kamata a ce mun sauke na wannan kusanci ana ɗaukar lokaci ba a samu wata alaƙa tsakani ba saboda hidima na shugabanci na zaɓi cewa in zo gida in yi tafsirin za mu iya gabatarwa a abuja kuma alhamdulillah. Ɗan uwa su saurara kuma a fa'idantu za mu iya yi a kowace jiya cikin jihohin najeriya amma dai ƙur'ani ya ce wa an zir ashira ta kan akarabi saboda haka allah ya gaya manzon allah ka yi gargaɗi wa danginka yan uwanka sai na ga cewa duk wani mataki da muka taka muka kai na shugabanci a najeriya daga nan dai aka soma saboda haka duk yadda aka yi ba a raina mafari duk inda muka je ko an kira suna na an ce abdullahi bala lau in ka je laudin ba, watakila sai a ce maka dai gida ne amma dai sai an dawo nan yola saboda haka bana rena inda muka so soma wannan da'awa har aka taka matakin da aka taka aka kai muna gode wa Allah saboda haka har yanzu akwai bukatar mu zo gida din a ƙara ba da himma da kuma gudumawa da za mu iya bada ina fata duk wani usuri da za a iya samu cikin abin da muke gabatarwa Allah maɗaukakin sarki ya gafata mana kuma ya ba mu iko isar da saƙo gwargwadon abin da muke iya muna cikin watan azumi wata mai albarka da ake fatan samun lada daga wurin Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya yi aiki saboda Allah to Allah zai ba shi ladan abin ‘yan uwa ana cikin wani hali mawadata su yi amfani da wannan lokaci da wannan dama su ɗauki gudumawa su ba shi saboda Allah ga waɗanda ba su da shi musamman ainihin wato talakawa a yi ƙoƙari a taimake su taimakawa talakawa a watan azumin ramadan duk mutumin da ya ɗauki abin da ya baka cikin dukiyar da allah ya bashi kai buɗe baki da shi to allah zai baka lada kwatankwacin azuminsa ba tare da an rage mishi komai na azuminsa ba saboda haka sai kenan kun ga cikin watan azumin ramadan lokaci ne da ya kamata mu daddage mu yi ta taimako musamman ma irin watan azumi na bana irin yadda wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya jarrabe mu da karyewan tattalin arziki a wannan lokaci tattalin arzikin ƙasa ta ko'ina ya kare kowa na cikin wani hali saboda haka akwai bukata a wannan lokaci 'yan uwa musulmai mu ƙara ba da tallafi da kuma taimako saboda me saboda Allah mutaukakin sarki yana son a yi taimako a lokacin da ake cikin yunwa da tashin hankali Qur'ani ya ce fakku raqaba aw it'amu fi yawmin fakku raqaba aw it'amu fi yawmin zi masghaba sai ce me yatiman za maqraba sannan aw miskinan za matraba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة to Allah madaukakin sarki yayi magana cikin alkur'ani mai girma fakku raqaba ku ta wuya aw it'amu fi yawmin zi masgaba. kenan Allah yana so a 'yan ta wuya musamman ma a cikin lokacin wahala bayi yanzu ba lokacin bayi ba ne kenan kamar ka je gidan fursuna akwai wanda suke cikin gidan fursuna waɗanda suna cikin wani hali watakila wani dubu goma ya sa aka ɗaure shi bai da hali na zai biya to ya zama to an ɗauki wannan kuɗin ka je ka biya mishi ka da shi daga cikin halin da ya samu kansa a ciki Allah madaukakin sarki zai baka lada mai yawa ko kuma yinin da ake cikin tsananin yunwa da wani hali da aka samu kai musamman irin yanzu da muka samu karewar tattalin arziki a Najeriya wannan ba yin mu bane ya kamata mu gode wa Allah madaukakin sarki shekara ɗaya da ya wuce ko ɗaya da rabi da suka wuce ana cikin kashe-kashe da tashin hankali da zub jini muna masallaci cikin tashin hankali da tsorata komai na iya tashi bom zai tashi me zai tashi kasuwa haka musamman ma jihar mutum Adamawa da sauran wannan sashi na Borno Yobe da abin da ya kamata haka amma muka yi ta addu'a Allah ya kawo sauki sai Allah ya ansa mana ya zamanto ya kawo canji na wannan gwamnati a Najeriya ya kamata mu gode wa Allah da wannan canji da aka samu kenan dalilin wannan Allah ya kawo saukin wannan kashe-kashen abubuwa sun so mai sauki ya kamata mu gode wa Allah mu ƙara dagewa da addu'o'i da wannan nake yi wa mai girma gwamna na jihar Adamawa maraba da zuwa wannan bude tafsiri da muke a yau wanda mai girma gwamna gashi nan yana dan yana ta bi yana duba wuraren ayyuka kuma sannan ya ji sautin alkur'ani mai girma ya shigo don samun albarkar alkur'ani mai girma mai girma gwamna muna maka barka da kuma muna ce Allah madaukakin sarki ya saka ma da alheri yau muke bude wannan tafsiri na alkur'ani mai girma mun so mu bude jiya saboda ruwan sama Allah bai kaddara ba sai yau a wannan lokaci alhamdulillah yan uwa mafi yawa yau suke samun labarin cewa an bude zuwa gobe jibi mun san al'umma za su fito insha Allah saboda haka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka wa shi mai girma gwamna da irin aikace-aikace da yake yi a nan jihar Adamawa jiya Allah ran baki cewa da ya shigo Adamawa bai gane ba bara da shi muka yi tafsiri kafin a zo nan wurin tafsirin sai mun yi ta zage-zage mu wani hanya mu faɗa wannan rami mu fita wannan ko amma sai dai ga cikin ɗan mintoci kaɗan an zo kuma mu ma gyare-gyaren har ya shafi bakin masallaci gashi nan ana ta buɗe hanyoyi ta ko'ina irin wannan ayyuka duk da cewa ana cikin wahala na tattalin arziki amma an daure ana ayyukan da ya kamata to muna fata Allah madaukakin sarki ya saka mu da alkhairi yana cikin sakonni na wannan kungiya ta mu ta jama'atul zazibi da gamata sunna ta kasa baki daya shine a matsayin ku na jagorori ku ji tsoron Allah kuma ku yi adalci duk wanda Allah ya bashi shugabanci Allah yana son ya adalci akwai waɗansu yanzu haka ba su iya cin abinci sau uku a rana suna iya ci ne kawai sau ɗaya wani sau biyu shi yasa Allah ya ce mu yi azumin ramadan domin mawadata su ɗanɗana su ji irin abin da talakawa suke ji a cikin shekara domin wani in ba don Allah ya ce ya azumin nan farilla ba saboda Allah ya ba shi dukiya yana iya shekara guda in ya gara ma ya ci abinci sau goma zai ci Allah ya ba shi. to amma sai Allah ya ce to yanzu azumin ramadan da talaka da mai mulki da kowa da kowa ya yi azumin cikin yin azumin mawadata za su ji irin abin da talakawa ke ji na yunwa da wahalhalu a shekara ba, don su samu dama su bada da taimako da tallafi duk wanda ya ɗauki taimako da tallafi ya bayar aka yi buɗe baki da abin da Allah ya sa ka bada to kai kuma Allah zai baka lada kwatankwacin azumin mai azumi ba tare da Allah ya rage mishi azuminsa da komai ba na ladansa amma kai kuma Allah zai baka kwatankwacin ladan azuminsa saboda haka ya mawadata da Allah ya ba su dukiya ku taimaka talakawa a rage musu wannan raɗaɗin gwamnati ta yi abin da ya kamata take iya yi don a samu sauƙin al'amari 'yan kasuwa musulmai su yi ƙoƙari ya zamanto an sassauta farashin kayayyaki a kasuwa yayin da duk wanda ya shiga kasuwa ya ji alamar cewa an samu sauƙi a wurin ainihin wato 'yan kasuwa sai ce me yake faruwa sai a ce ramadan sai ce kai wannan ramadan Allah mai mana saboda me saboda farashi na raguwa amma idan ka shiga kasuwa farashin na karuwa ana tashin hankali da jin wahala ga kuma farashi na karuwa wanda ba musulmi ba sai ya shigo kasuwa sai ya gajiya ya je ya sayi kaya da sauki yau da tsada gobe da tsada sai ce me yake faruwa sai aka ce ramadan da Allah me zai faɗa aka ramadan zai ce ramadan ya kawo me ya kamata ramadan ya kawo rahama ne to ya kamata wannan challenge ne ga 'yan kasuwanmu wayanda ba musulmi ba lokacin kirsimeti suna yin bonanza in an yi bonanza sai ga an rage kayayyaki abubuwa an samu sauki don su nuna addinin su akwai rahama alhalin addinin musulunci shine addini da yafi kowane addini rahama don Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما وما أرسلناك إلا كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كما الله يكي فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا علمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أي الله لا يتي أرجاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا إيكي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم sai Allah ya ce me fa in tawallaw fa qul hasbi Allahu la ilaha illa hu sannan Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ayoyi na alqur'ani duk suna nuna rahama rahama Allah ya aiko annabi Muhammadu a matsayin rahama duk mai bin manzon Allah kuma ya kamata shi ma ya yi rahama duk wanda yake bin manzon Allah ya kamata ya zama to bi rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga dukkan duniya to manzon Allah rahama ne ya zo da rahama sannan kai kuma a matsayinka na mabiyin manzon Allah ba ka yi rahama annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa na ƙasa ku tausaya wa mutanen da ke bayan ƙasa sai Allah shi ma ya ji ɗanku ‘yan kasuwa ku sassauta sai Allah ya sanya muku albarka domin albarkacin kasuwanci da kuke yi da neman albarka sai ku ga Allah ya albarkaci dukiyanku Allah ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su bata gare shi saboda zabi da Allah ya maka ya mai da kai shugaba linta ka zama to mai saukin hali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana masallaci wani ya shigo Balarabe kauye sai ya je gefe ya tsuguna sai ya fitsari a masallacin manzon Allah a Madina sahabbai sai suka tashi za su buge shi annabi yake ku kyale shi ku ɗauki ma ruwa ku zuba a fitsarinsa annabi ya kira shi ya ce wani wurin da muke sallah ba a fitsari da kowa na fitsari a wannan wuri ai wurin ba zai zaune ba sai ce ya rasu da lahi ban sani ba ne an nema musulmi ne manzo Allah ya mishi wa'azi da nasiha cikin lalama da ya tashi ya ji daɗin wa'azin da manzon Allah ya mishi ya zo zai haura kuma sa sai yi wata addu'a ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan Allah ka ji ƙana ka sha ni aljanna ni da Muhammadu kawai ka kai mu aljanna sauran mutane ma duk da kai da su saboda ya ga rahama a wurin manzon Allah ya ga sahabbai kuma za su ne za su dake shi ya ku ƴan kasuwa ku yi rahama ku yi sauƙi. ya ku jagorori na gwamnati ku yi sauki ku yi rahama in kun yi sauki kun yi rahama sai Allah ya sanya muku albarka manzo Allah ya ce ittaqu wata mazlum ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta akwai waɗansu yanzu a gidan fursuna wani yayi shekara goma yana jira shari'a shi ba mishi shari'an ba amma shekara goma yana jira shari'a ya kamata irin wannan mai girma gwamna da sauran jagorori a sanya kwamiti a duba don a fidda su saboda me saboda annabi ya ce ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta wanda aka zalunce shi in yace Allah ya isa sai al'ashin Allah ya girgiza sai Allah ya ce wa izzati wa jalali la naka walau ina rantsuwa da buwayata ina rantsuwa da ɗaukaka ta in ji Allah wallahi sai na taimake ka koda bayan wani lokaci addu'ar wanda aka zalunta ko kafiri ne Allah yana karɓa ba ku gani ba alkur'ani ya nuna mana kafirai da suke sanya wa Allah kishiya amma in sun koma wa Allah in suna cikin jirgin ruwa ko sun hau jirgin sama suna mantawa da kiran wani Allah sai su kira Allah فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر فمنهم مقتصد الله يكي كافرين إن سن شكا تكين جرقي سنة دعو الله مخلصين سنة كرا سنة الله سنة أركا كيشي باسا شركة إن جرقي سما يتاشي كوانا كوما الله Allah ka sauke mu lafiya Allah ka tsare mu in an shiga teku mil dubu baka kallon gaba da'awullahu mukhlisina kiran Allah ake yi an manta da shirka lokacin ba mai kiran wani Allah amma da zaran jirgi ya yi landin pilot ya sauka lafiya sai ya ce ka wannan pilot ya iya tuki yanzu kuma ba Allah bane ya tsira lokacin da ake sama wa ya kare Allah lokacin da ake cikin jirgin ruwa wa ake roƙo Allah shi sa Allah ya ce in sun shiga cikin wani hali suka roƙe zan an samu su a sai kenan lokacin da ka shiga cikin wani hali ka koma wa Allah Allah zai ansa maka to shi yasa wanda yake an zalunce shi yana gidan kursa idan ya kama addu'a saboda zaluncinsa sai ya jefa al'umma cikin tashin hankali akwai wani malami cikin malaman ƙasar nan malamin sunna ne dr nazifi an kama shi an ɗaure shi malamin sunna ne an zarge shi da abubuwa iri-iri yana kira ga gwamnatin tarayya a yi wani abu akan irin wa'annan malaman in an binciko ba su da wani laifi ya kamata a ce an sake su domin me Allah na kushi idan aka tsare bayansa managarta suna cikin wani hali ga iyalansu ga wane ne amma idan mai zalunci ne yana zalunci to wajibi akan hukuma mata ta kama shi don annabi ya ce aka ka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka zalumi ne ko ya yi zalunci in ya yi zalunci a kama hannunsa a hana shi yin zalunci in shi aka zalunta a taimake shi saboda haka abin da ke taimakawa zaman lafiyar ƙasa ne adalci sannan a taimakawa waɗannan waɗanda suke an zalunce su ko da kafiri ne musulunci bai yadda a zalunce shi ba shi yasa in musulmi na shugabanci da waɗanda ba musulmi ba sai sun ji daɗi saboda sun san shi musulmi ya san musulunci ya ce ya adalci da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba duk naka ne amma wanda suka zaɓe ka kuma suka yi ka Allah kuma ya ce ka kyautata musu bayan an yi adalci wa sauran mutane shi kuma na kusa da kai da ya wahala da kai ka nuna mishi kyautatawa hal jaza'ul ihsan illa hal jaza'ul ihsan illa al saboda idan mutum bai zaɓe ka ba bai yi ka ba ba a ce karka mishi adalci ba amma waɗanda suka yi ka suka taimake ka to sai ka ƙara taimakon su kai musu ihsani saboda me saboda gobe a gane cewa in an maka kyautatawa kai ma kana kyautatawa kuma don a yi encouraging mutanen kirki kada mutum ya zamanto kawai ina zage-zage yana waye sai a jawo shi don a rufe bakinsa kar a yi wannan a'a mutumin da yake mutumin kirki ne to a ƙara ƙarfafa shi a taimaka mishi idan gwamna zai kawo taki ya kamata ya ba da taki wa kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da ɗan jam'iyyarsa da wanda ba ɗan jam'iyyarsa ba shi ne adalci ko da gwamnati ta shi yin hanya ai bai zaɓi wani anguwa ba ko ina yana yawa kowa da kowa amma wa zai so taki shi ma idan samu wani abu ya sa wa bakinsa na salati to sai ya ba kuma mutumin da yake ya yi shi shine ihsani an gani akwai adalci kuma akwai me Isali. saboda haka ya ku bayin Allah ku zamanto masu tausayawa ku zamanto masu rahama ga ainihin wato bayin Allah a irin wannan lokaci har yanzu kungiyar mu ta ce za ta da kamata sunna kamar da ku sani akwai kafafe daban-daban na isa ga sakon Allah da wannan kungiya take da shi daga ciki akwai manara tv na san kowa na kallon wa'azi ta hanyar manara tv bayan mun yi sunna tv Allah ya taimake mu akwai manara tv mai mallakan kungiya ne 100 kuma ana kallon ta nan gari ko ba a kallo Najeriya kaf inda ka je ana kallo kasashen Afirka duk ana kallo har Saudi Arabia na tuna wani ya bugo min daga Saudi Arabia yace malam muna godiya maimakon a ce muna koyon addini daga Makka amma yanzu daga Najeriya muke koyon addini ta hanyar manara TV wasu daga cikin mu ba su iya zuwa haramin kaba amma suna zaune a gindin manara TV suna koyon karatun ahalari wanda Sheikh Usman Isa Taliyawa ke koya mana a sai manara TV ta shiga har yana har birnin Makka ta shiga har Madina duk Hausawa mu da suke can Consul General na Saudi Arabia ya ce mini akwai sama da mutum miliyan biyu 'yan najeriya ko 'yan afirka masu jin hausa a saudi arabia ba tashar da suke kallo su karu sai tashar manarat har ƙasar saudiya ta gane cewa dalilin wannan talabijin mutane mu mazauna can sun so mu canjawa halin su ya so canja, canjawa sun so mu zamantowa ambassadors jakadu na kwarai ga ƙasar najeriya to ya ku 'yan uwa wannan tasha ta manara tv tana bukatan tallafi muna bukatan tallafi kun ga akwai program na manara wanda ake hassanyawa guragu wanda bai da hannu ana sa mishi hannu wanda bai da kafa ana sa mishi na roba ai kuna kallo a manara ce. akwai tallafawa marayu akwai manara kitchen tallafawa masu bude baki wannan duk ba zai yiwu ba sai kun kawo gudunmawa don haka mun ce mun yanke hukunci kowa ya ba da sadaka da taimako na akalla naira dubu ɗaya ya sanya jarinsa a wannan tasha ta manara tv bayan akwai manara radio yanzu haka manara radio karfe biyar ko hmm. ya soma duk wanda ya je waje yanzu ya bude manara radio zai ci ana irin wannan wa'azi ko karantarwa kuma duk inda kake a duniya yadda kake kama bbc da voice of america haka ake kama manara radio wannan aikin ba zai yi ba sai da tallafawa sai da kuɗi kuma sannan watakila in zaka biya dstv sai ka biya subscription amma mun ce free to air ka kalla to muna bukatan kowa ya bada sadakan naira dubu ɗaya tak a sanya a asusun wannan manara don ɗaukar ɗawainiyar ayyuka na manara ina fatan za ku bada wannan gudunmawa idan kowa zai ɗauko mu ɗauki mutum dubu ɗari biyu su ba da sadakan naira dubu ɗaya ɗaya za a samu nawa sai an samu kusan miliyan ɗari ko miliyan ɗari ba sai mun zo wurin mai girma gwamna mace mai girma gwamna ka taimake mu ba sai gwamna ya ga mu muna ta ayyukan ta yiwu yana so shi ma ya taimaka in ya kawo mu ce Allah saka da alheri in bai kawo ba muna da zaman mishi wa'azi mu je gidan gwamnati mu yi wa'azi ba ma tunanin cewa Allah ba ku mu samu duk lokacin da malamai suka zama suna da sana'a suna da hanyoyin samu babu tunanin za mu je wurin gwamnati mu yi fadanci ko ko kawai mu jira me suke so mu gaya musu ran da ga sun yi kuskure zamu musu wa'azi don Allah don su gyara amma za mu yi wa'azin da hikima ba za mu hau kan mu musu wa'azi ba sai in mun je mun yi da mu gansu sun ki in na zo sau ɗaya gwamna yaƙi gani na gobe zan mishi wa'azi yaƙi jibi na je yaƙi gata sai yin aina sai hau kan mimbari sai ji amma idan na zo yau sai gwamna ya ce bismillah sai na keɓe shi na yi mishi wa'azi kai baka san ma na mishi wa'azi ba kuma sai ka ga yana aiki da shi to wannan shine ɗabi'ar mu irin ɗabi'ar da wannan ƙungiya take kai da haka ya ku yan uwa kowa ya kawo gudumawa sauran mawadata wanda ya ga zai iya bada fiye da naira dubu ɗaya bismillah ya bayar da haka kofa abu da take don neman taimako akan wayannan ayyuka na ayyukan alkhairi sannan na biyu mu yi kokari mu ga cewa wannan karantarwa da wannan wa'azi da muke yi to muna aiki da shi domin imamu ahmad bin hanbal yana cewa wallahi babu wani hadisi ma katabtu hadisan illa waqad amiltu bi ban taɓa rubuta wani hadisi ba na manzon Allah face na aiki da shi Imam Ahmad ya gani cewa manzon Allah ya yi ƙaho ai mun san ƙaho ƙaho wanda wanzamai ke yi annabi sai da ya yi ya ba mai ƙahon sunan shi tsaiba sai manzon Allah ya bashi dinari saboda ya mishi ƙaho Imamu amr shi ma don ya koyi da manzon Allah sai ya kira mai kaho yace zo ka min kaho don yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka mishi kahon shi sannan ya dauki dinari guda ya biya kamar da manzon Allah ya bada dinari sannan har yanzu Imam al-Bukhari yace babu wani hadisi da naji daga malamai na rubuta face sai nayi kokarin aiki da shi yake turan da ji manzon Allah ya ce haramun ne yin giba da ƙarya da rada da maganan wani yake tun daga ranar ban ƙara yin giba ni maganan wani a bayansa don yayi aiki da mai hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su mata gare shi ya ji wani hadisi na manzon Allah manzon Allah na cewa kafa bil mar'i Isman an yuhaddisa bi kulli ma ya isa laifi babba duk mutumin da ya samu labari kowane irin labari ka ji kawai kai ta yadawa da ka ji labari ka yada sai ka zama cikin tatattun makarita yi kokari ka rika binciken labari ba komai ya zo maka kuma za ka yada ba wasu malamai suna ce ai akwai hikima da Allah ya sa a yi sallar magariba raka'a biyu a bayyane raka'a ɗaya kuma a ɓoye shine a matsayin ka ɗan adam ba sirrin ka komai za ka dinga yadawa ba wata rana wani abu a sani wani abu kuma ka ɓoye da aka ce sallan asubahi kuma sai aka ce raka'a biyu duka a ina a bayyane wani lokaci ka bayyana sallan azhar kuma raka'a hudu duka a ɓoye ko a bayyane a ɓoye wata rana kuma sai ka ɓoye kada ya zama to kullun labari in ya zo maka ka bayyana duk labari da ka samu na jin daɗi ka bayyana hatta jin daɗin akwai mahasada ci gaban ka wani baya so yanzu ka kirga ta samu musulmi sai ka samu abokin gabansa ba cikin kafirai bane nan ba abokin gabansa sai ka samu musulmi dan uwansa su ko kafirai suna hada kansu suna son junansu don haka ya ku yan uwa musulmai mu yi kokari mu yi aiki da abinda manzon Allah tsira da amincin Allah fata gare shi yake karantar da mu sannan annabi ya hana mu yawaita hira a masallaci musamman hiran duniya nan masallaci ne wurin ibada ne to mu yi kokari mu isar da saƙon Allah duk abin da za mu yi mu yi shi don Allah sannan annabi ya hana saye da sayarwa a cikin masallaci za ka samu bakin mu wani lokaci ranar juma'a sai ka ji tausayinmu wani mai saye da sayarwa sai ya shigo haraban masallaci ka ji yana batsa maganin maza maganin kaza maganin kaza a cikin masallaci annabi ya ce duk inda kuka ji wani a cikin masallaci na talla ku ce kada Allah ya sa ka ci riba kar Allah ya sanya albarka cikin wannan kasuwanci naka domin masallaci ba a yi shi don saye da sayarwa ba hatta cigiya da sanarwa sai dai sanarwa mai amfani amma cigiya ba a yi a masallaci masallaci an yi shi ne don bautan Allah shi yasa manzo Allah ya ce ahabbul biladi ila Allah masajidu ba inda Allah ya fi so a cikin gari kamar masallaci ba inda Allah yake ki kaman kasuwa saboda kasuwa wuri ne na duniya don haka ya ku uwa musulmai kada ku mai da masallaci ya zamanto kaman kasuwa sannan wajibi ne in za ka zo masallaci ka san masallaci kake zuwa ka zo cikin nutsuwa ka nisan cin tafarnuwa ka nisan cin albasa a masallaci kuma ka zamanto cikin tsafta ka sanya turare ka zo masallaci sannan musamman cikin watan azumin ramadan ka zo don sauraron alkur'ani mai girma domin sauraron alkur'ani mai girma cikin watan azumin ramadan zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah saboda a watan nan Allah yana sa a ɗaure dukkan aljanu Kofofin wuta an kulle Kofofin aljanna an bude. har ma mala'ika na cewa wa yake neman alkhairi ya baƙi alkhairi aqbil wa ya ya sharri aqsir ya mai neman alheri ka fuskanto ga watan alheri ya mai neman sharri ka ji tsoron Allah wata ne na tuba kowa ya tuba zuwa ga Allah kuma 'yan uwa musulmai cikin wannan wata na Ramadan lokaci ne da Allah yake karban addu'o'i mu dage da yin addu'a a cikin wannan wata na Ramadan domin Allah da ya tashi ba manzon Allah nasara lokacin yakin Badar cikin watan ramadan ne aka ci nasara a yakin badar cikin watan ramadan ne manzon Allah ya ci nasarar cin yakin shiga makka fatu makka to ina kira gare ku mu daddage a wannan wata mu ci gaba da yin addu'o'i da roƙon Allah musamman ga wannan ƙasa ta mu Najeriya yadda tattalin arzikin mu ya kare Allah ya daura mana tattalin arziki muna da arziki na noma muna da arziki na mineral resources ba abin da ba mu da shi musamman a arewacin najeriya noman nan kar mu yi wasa da shi mu tashi mu dage da neman sana'a za ka samu da yawa daga cikin matasanmu ba sana'a ba a ƙoƙarin kuma neman sana'a annabi ya ce mutumin da ya bai da sana'a roƙo ya zama shine sana'arsa zai tashi gaban allah don tashin kiyama fuskarsa ko nama babu ko tsokan nama babu zai tashi kwarangwal skeleton saboda yawan roƙo duk wanda ya buɗe babin roƙo Allah zai buɗe mishi wata ƙofa na talauci duk wanda ya tsaya yana neman sana'a ko mai ƙanƙantar sana'a Allah zai sanya mishi albarka ku tashi ku nemi sana'a ko mai ƙanƙantar sana'a inganta shi yanzu ka ɗauki man gyada kwalban man gyada kwalba ɗaya, da kwalban man gyada da kwalban fetur wanne fi tsada kwalban man gyaɗa ya fi da za mu dage ya zama zamanto man gyaɗa ana da shi ana sarrafa shi gwamnati ta shigo ciki sai ka ga ta wannan hanya mun yaƙi talauci Allah kaɗai ya san abin da ya binne mana na arziki a yi ƙoƙari a tono shi to ya ku ƴan uwa musulmai bayan dagewa da sana'a mu dage kuma da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa ƙasar nan albarka shugabanmu Allah ya ƙara mishi lafiya domin jagora ne na al'umma duk lokacin da aka ce shugaba yana da matsala to al'umma tana iya shiga cikin matsala duk lokacin da shugaba ya zama na kwarai al'umma sun zama na kwarai shi yasa wani bawan Allah cikin magabata yana cewa da dai Allah zai bani addu'a guda ɗaya can a ce wannan addu'an garanti in kai Allah ya karɓa sai ya ce to ba zan yi wa kaina ba addu'ar ba zan yi wa kaina ba sai in yi wa shugabana kenan cikin addu'o'insa guda uku misali a ce ɗaya ne kawai karɓaɓɓiya sai ce to addu'an nan guda ɗaya ba zai yi wa kansa ba sai yi wa shugaba domin iza salaha imam aminal bilad wal ibad in shugaba ya zama na kwarai ƙasa ta zauna lafiya bayan Allah sun zama na ƙwarai to ku dage da yawa shugabannin ku addu'o'i kun ga ko Saudi Arabia ran juma'a kuna sauraron hudubobin limamai ƙarshen hudu ba sai ji liman yana addu'a wa sarki da shugabancinsa da al'umma Allah ya musu jagora to mu ma Allah ya ba mu irin wannan a ƙasar mu Najeriya ya kamata mu dage da yin addu'a shugaban Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya azurta shi da mashawarta managarta domin hausawa sun ce ba a mugun sarki sai wa sai mugun ba face ko gwamna yanzu za ka gan shi zai ce ma zai ganka amma sai fadawa sun yadda ko saboda haka ko gwamna ne baya so ya ganka ba faje ne ya hana ka ba gwamna ba in ko gwamna bai son ganin ka in ba faje na son ganin ka sai an ganka shi yasa hadisin manzon Allah ya ce duk mutumin da ya zo wurin wani shugaba yana son ya gan shi da wata bukata kai da ka zama sanadiyan zuwa wurin wannan shugaban har aka biya mishi bukata kai din kanka Allah zai tsare ka kuma ya kare kafafuwanka ga barin ainihin wato gushewa ran tashin alkiyama annabi yace in kama hannun bawa cikin bayi na Allah ya zo min da bukata zuwa wurin wani in je wurin wannan don a biya wa ɗaya daga cikin al'umma musulmi bukatarsa sai manzo Allah ya ce shi ya fi alkhairi a kan in zauna in itikafi a masallacin manzo Allah dan uwa musulmi na da bukata ka zama sanadiyin a biya mishi bukata annabi ya ce ya fi zama a masallacin annabi ka je ka yi itikafi sallah a masallacin annabi za a baka lada dubu a masallacin kaba za a baka lada dubu ɗari amma ka sa a ce maki dan uwa musulmi ya fi itikafi a ina a masallacin annabi saboda haka ya kuwa don Allah ya baku daman zuwa kusa da shugabanni ku yi iya kokari ku ga cewa ana tallafawa sai dai kuma kuma al'umma musulmi kada ya zama in mun zabi shugaba ya zama ta komai kuma na kansa Amin haihuwa shugaba zan yi aure shugaba zan yi kaza shugaba ai ba zai iya ba yi kokari ya zama shugaba ya bude kofan hanya na arziki kasuwa na tafiya asibiti ana iya samun magani gwargwadon hali makarantu ana karatu gwargwadon hali ana samun ruwa ana samun abubuwa in yi irin waɗannan sauran ayyuka kuma sai mu yi kokarin taya shi da addu'a Allah ya bashi ikon karasa saboda haka ya ku 'yan uwa musulmai ina ƙara kira gare mu da yake yau aka bude ainihin wato tafsiri ba yau bane za mu ci gaba da tafsiri bayanai ne akan ainihin wato tafsiri magana na ƙarshe shine kira ga malamai ku sani wannan kujera amana ce malamai magadawa magada annabawa yanzu malam ahmad imam ke cewa duk wanda zai yi magana ya sani fa yana wakiltan Allah ne yana wakiltan manzon Allah saboda haka kare yi amfani da daman da yake da shi ya ci mutuncin al'umma malami ba a san shi da la'anta duk malamin da ya zauna a kujerar manzon Allah yake tsinewa mutane to ba zai albarka yi kokari ka kira su zuwa ga hanyar Allah qur'ani ma ya ce bai udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana sannan wajadilhum billati hiya ahsan sai Allah ya ce inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin sannan Allah ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ya yake ala basirati lana wa man ittaba'ani mhm. wa subhanallah na'am wa ma ana min minal mushrikin saboda haka sai kenan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka yi kira zuwa ga hanyar Allah da hikima da kuma kyakkyawan ma'azi, kada wani ya maka laifi ka zo ka hau mimbari ka huce haushinka in kai haka ka ci amana Allah ka ci amanan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata da shi kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula ya ayyo ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku masu imani kar ku ci amanar Allah kar ku ci amanar manzon Allah kada ku ci amanoni da aka sanya a gare ku al'umman nan amana ce gare mu duk mai wa'azi duk mai karantarwa ya karanta Allah ya ce annabi ya ce ya sauke amana da ke kansa kada ya yi amfani da wannan dama don cin mutuncin wani ko habaici ka yi duk abinda za ka yi don ka isa da sabon Allah sannan kada ka yi fatawa ba da ilimi ba duk abinda za ka yi ka yi da ilimi in aka tambaye ka in baka sani baka ce ban sani ba malamai suna cewa duk mutumin da ya yi fatawa bi ghairi ilm ba da ilimi ba kana ismuhu ala man aftahu in aka ma tambaya ka ba da fatawa wanda ka ba wa fatawan shi ba ruwansa bai da laifi sakamakon na komawa kanka ka ba shi ka ba shi fatawa ba daidai ba sannan waman ashara ala aqihi bi amrin ya'lamu anna ar-rushda fi ghayrihi faqad khana ko abokinka ne ya zo neman shawara sai ka ba shi shawara opposite side maimakon ka ishara ga abin da ya kamata na alheri ka san abin da ka gwada mishi nan ba alheri ba ne kana allah allah ya aikata domin ya fada cikin tarkon bala'i a zuciyanka ka san abin da kake so ka gaya mishi ba daidai ba ne da abin da ka gaya mishi a baki nan ma ka ci amana wani bawan allah na cewa duk mutumin da yake an tambaye shi sai ya ce la adari ban sani ba ya samu nisful ilm rabin ilm ibn mas'ud yana cewa innal ladhi yuftan nas fi kulli ma yustafta duk abin da aka tambaye mutum kowa an tambaye shi duk tambayar da aka mai sai bada ansa la majnun ya zama mahaukaci duk tambayar da aka maka ka bada ansa kai mahaukaci ne domin me imamu malik an tambaye shi matsaloli 48 aka tambayi ainihin wato Imam malik an tambaye shi matsaloli har 48 sai ya zama to ya ansa guda biyar kawai sauran ya ce la adari ba sani kafi Imam malik ba ka shi ba saboda ka ya ku malamai duk wanda zai zauna an tambaye shi ya bada ansa abin da ya sani abinda bai sani bai ce la adari ko zan je binciko ba faduwa bace sai ma ya kara mishi daraja sai ma ya kara mishi martaba sai ya kara mishi ainihin wato mutunci saboda haka cikin abin da zai taimaka wa malami ya tsaya ya ba da ainihin wato fatawa tsakani da Allah cikin abin da aka tambaye shi sannan kuma da ƙarshe kamar yadda na faɗa Allah madaukakin sarki shi ne wanda zai ba da sakamako ga duk malamin da ya karantar da mutane tsakani da Allah idan ka yi wa'azi tsakani da Allah ka ba da fatawa tsakani da Allah wanda zai baka kyakkyawan sakamako shine Allah maɗaukakin sarki saboda haka ina addu'a yadda muka buɗe wannan tafsiri a yau lafiya Allah maɗaukakin sarki ya kara sanya albarka mai yawa ciki insha Allah gobe za mu ci gaba da tafsirin kuma za mu tashi ƙarshen suratul sab mun karanta ba raba iya kammalawa ba amma za mu karanta ayoyi guda biyu ko uku na ƙarshe wanda da su za mu buɗe tafsirin mu gobe insha Allah daga nan kuma sai sautar juma'a wanda za a ci gaba da ainihin wato tafsir to in Allah ya da kuma mallawan shi ma wanda ke zai mallawan Abubakar kenan wanda zai gabatar da tafsiri a masallacin madadin sawa shi kuma da dare shi ma yau zai bude saboda haka ana gayyatar dukkan ƴan uwa musulmai zuwa bude tafsiri na mallawan a masallacin Jansawa Allah ya yarda kuma kamar da na faɗa wannan taimako na naira dubu ɗaya duk wanda yake ya zo da shi zai kawo yanzu ce ga nashi wanda kuma bai zo da shi ba gobe zai zo da shi ya ce ga nashi a tara a kawo tallafi da taimako don mu sanya a wannan project na manara sannan kuma akwai project na marayu in ba kuma ta ba marayun nan suna da muhimmanci mu tallafa musu domin ba za mu so marayunmu ya zama to sun shiga cikin wani hali ba kamar yadda daga cikin wayanda suke da larura na al'umma musulmi kaga ranar lahadi waɗansu har coci suke zuwa don bara bai kamata a ce musulmi ya je coci bara ya kamata a ce musulmi za su yi ɗaukar ɗawaniyarsu to ya kamata marayu mu suna da su akwai marayan da yanzu kai kan kamar da kake cikin wani hali watan azumi kana fama da kanka yaya maraya da ubansa ya mutu ranar sallah zai fito za a je masallaci na ili ba shi da kayan sallah sabo in ya kalli yaya sa'o'insa sai ya kuka ya ce ubansa ya mutu shi yasa ba shi kayan sallah ba ba a yi tuwon sallah a gidansu ba ya kamata mu mu zamanto mun share wa irin wannan marayu hawaye ya zama mun dinka musu kaya ya zama mun ba su abinci cikin ramadan ya zama ranar sallah an yi abinci a gidansu yaro ne bai balaga ba sai ya baya manta cewa babansa ya rasu wannan al'umma musulmi su za su yi wannan da haka ƴan uwa musulmai dole sai mun dage sai mun ba da dukiya saboda Allah sayyidina usmanu an shiga yunwa da wahala kaga Allah rama yana so ya riga ni ko ai ya da nashi dubu ya ba to in Allah ya da sai na ninka naka saboda haka sayyidina usmanu manzon Allah yake wa zai saya muna ainihin wato wannan rijiya na Roma ba yahude ya tsan ya tsuga wa rijiyan kudi amma sayyidina usmanu sai ya sayi wannan rijiyan aka ba wa musulmi suna amfani da shi na usmanu za a je yakin tabuka ya dauko dukiya ya baya in ya dauko ya bayar sai manzo Allah ya ce Allahumma salli ala usman Allahu akbar Allah kai tsira da aminci ga usmanu sai da ma sayyidina manzo Allah ran da usmanu ya ba da dukiya ya ba da dukiya annabi sai daga hannu yace Allahumma rida an usman ya Allah ka yarda da usman fa inni radi bi ni kaina na na da usman Allah ina so ka yarda da usman daga nan sai manzon Allah ya ce daga yau ما ضر usmanu ma fa'ala بعد اليوم yau عثمان usman bai gushe ba sai da manzo Allah ya ce usmanu fil janna usmanu Allah ya bashi aljanna daga yau ka aikata abin da kake so gaba daya an baka dama ka aikata abin da kake so daga yau duk abin da zaka yi ba zaka cutar ba kai dan aljanna saboda ya bada dukiya Abdurrahman dan au an yi yunwa a Madina ya bada oda aje a so treloli na abinci daga ƙasar Siriya kasar Sham raƙuma raƙuma sun zo kusan 700 an zo wajen gari an yi layi yan kasuwa na tayawa ana bidin wannan ce na saya kaza wannan ce na ƙara wannan ce na saya sai da aka kure gaba ɗaya raƙuma ga sunan da layin kayan abinci kun san abin da Abdurrahman dan Abu yayi yace wa zai saya highest bidder aka ce gashi nan an kurewa abin kuɗi sai ya ce wannan tirelolin wayannan raƙuman gaba ɗaya qad ja'altuha hafi sabilillah na ba da shi saboda Allah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce Abdurrahman fil janna Abdurrahman dan ya samu aljanna sayyidina Abubakar ana zaune sayyidina Umar ya ɗauko dukiya ya kawo rabin dukiya ya kawo annabi ya ce me bari a gidanka ya ce na raba dukiyar rabi na kawo rabi annabi ya ce Allah ma albarka saboda gudumawa da tallafi da sayyidina Umar ya bayar annabi ya ce in shedan ya taso akan hanya yana tafiya in ya ga sayyidina Umar a hanya shedan sai ya kauce daga nan manzo Allah ya ce Umar fil janna Umar ma ya samu aljanna ana zaune sayyidina Umar ya ce dama yau sai na riga sayyidina Abubakar ba da gudumawa can ana majalisar manzon Allah sayyidina Abubakar ya dauko dukiyar gaba ɗaya kawo yana kawowa sai annabi ya tambaye na abubakar me kabari a gida sai ce na bar musu Allah da manzonsa manzo Allah ya ce abubakar khairun nasi illa an yakuna nabiyya na abubakar ya fi kowane mutum alheri sai dai in mutumin annabi ne sai da Allah ya sauko da ayan Qur'ani wa mali wa ma li ahadin min ni'matin tujza wa mali li ahadin indahu min ni'matin tujza sai me faru illa ibtigha wajhi rabbih la ala yalla ce me wa la sawfa yardi malamai suka ce wannan ayoyi ya sauka kan sayyidina Abubakar bai gushe ba sai da manzo Allah ya ce Abubakar fil janna sai da aka kirgo mutane goma wani fil janna wani fil wani fil janna usman fil janna ali fil gaba daya sun yi aiki ne don taimakawa addini kai mai kai don bawa addini aiki wani gudumawa kai Abu Talha Ansari yana da gonarsa kusa da masallacin manzon Allah gona ne mai dabino da ruwa da wane ne da ya ji Allah ya saukar da ayan Qur'ani cewa lan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim lokacin da ya ji wannan aya ya sauka cewa Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai ka dauki mafi soyuwan dukiyarka ka bayar sai ce to ni dukiyata da tafi a wurina wanda na fi so wannan gona yace ya rasulullah gonan nan tawa mai dabino mai rijiya mai kaza mai kaza mai kaza bi ruha qad ja'altuha fi sabilillah na ba da ita saboda Allah manzo Allah yace bakhin bakhin bakhin wa zalika malu rabih madalla madalla madalla wannan dukiya ce da aka ci ribarta sai manzo Allah ya ce to je ka raba gonan ga danginka Allah zai baka ladan sadaka kuma ya baka ladan zumunci shi yasa a musulunci ba a son inuwan giginya na nesa kan shashi yan uwanka da danginka ana son ka wadata su kafin ka ba da nesa in ka ba danginka sadaka sai ya zama kayi sadaka kuma kayi mai kayi zumunci ba a son a ji dangi suna kuka Allah bai karɓar sadakan mai sadaka ya ɗauka ya kai waje alhalin ‘yan uwansa suna da bukata saboda haka ‘yan uwa musulmai ku taimaka ku ba da dukiya saboda Allah in kun ba da dukiya saboda Allah sai Allah ya ba mu gidan aljanna saboda haka duk wanda zai iya ya ba da wannan tallafi na naira dubu ɗaya wanda ba zai iya ba akwai manara scratch card na naira ɗari to kai ma ba barka a baya ba sai wannan scratch card na naira ɗari ka sa kar ka ji cewa ana ran ma ya ba da dubu biyu ko ni zan iya bada fiye da haka da gwamna ma zai ba mu nashi gudunma ha ba kila ba shi ma gwamna ya aina ma aljanna amma in ya tashi kawowa zai bada irin na gwamna ba irin naka ba saboda haka to kowa ya kawo gudumawa saboda Allah in ka kawo gudumawa saboda Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya ma albarka da yawa yan uwa musulmai muna fata Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka cikin wannan karatu da muka yi gobe za mu soma tafsirin Allah ya yarda kamar yadda muka faɗi muna fatan Allah ya ba mu ladan abin da wannan 'yan kalmomi zan mika wa mai girma gwamna eh, ya dan sanya mana albarka a matsayin shi na dan wani dai abokina ne kun sani ko bayan kuma gwamna na da sannan abokina ne eh saboda haka bayan na kuma dan gizala kuma kuma kuma fast lady ma haka eh ko ina ko ganshi namu ne saboda haka amma shi dama gwamna na kowa ne kuma ana iya ganshi a ko ina amma dai muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa ne girma gwamna muna fatan alheri kuma ya je taron mu na conference muka yi a Abuja muna godiya jama'a salamu alaikum ah, na farko dai eh, shi amini na ustaz baralau shi ya gayyace ni tun jiya ya kamata a bude wannan tafsir kuma allah ya kawo mana rahama an fara wannan watan azumi mai albarka allah ya kawo ruwan sama wanda shi ma da kansa albarka ne kwarai da gaske to ba mu iya an samu jiya an yi wannan tafsir ba to yau kuma allah ya kawo mu a gayyata na da aka yi kamar yadda ya ce ni amininsa ne kuma eh, ni eh, a shugabanci in allah ya baka kowa naka ne kuma akwai haƙƙi wanda manyan malamanmu a nan su san da shi eh, in dai kai shugaba ne to dole ne ka yi ƙoƙari ka yi adalci domin shi ubangiji ya faɗa cewa wanda zai fara shiga aljanna shine adalin shugaba in kana shugaba kuma kana adalci to in Allah ya yarda ah, aljanna wannan shine makomanmu ah, garanti ne a wajenka to ni ah, wannan mulkin da Allah ya bani shi ubangiji ne mai bada mulki a wanda yake so a lokacin da yake so amma kullum ina alfahari da mutane adamawa especially talakawa adamawa su ne suka yi wannan zaben su suka zabe ni ba kudi na ba ba wayo na ba ba ilimi na ba ni abinda na gada ma irin wayan abubuwa ne domin shi ne abinda mahaifina ya tashi kamar yadda shi ustaz balalau da yake magana kusan hawaye yana fita idona domin na san hidiman da mahaifina ya yi wa musulunci ya yi wa mutane kuma musulmai game da iyakaci eh, arzikin da Allah ya bashi wanda shi ne yawon Allah ya ma arziki kai musulmi to dole ne ya zama dole ka wa musulunci ka wa eh, muminai hidima domin duniya shi ba komai ba ne duk abinda muka ga duniya nan ba komai ba yau mu ba wanda ya kai su dukiya a kasar nan ba abinda ba su gani ba ba abinda ba su yi ba to yau aina suke yau ba dukansu ba sa nan so don haka dan adam kullum ya dinga sanin cewa allah ubangiji shi ne mai komai shi ne mai kowa kuma to don haka ni bana da wani gata banda ku talakawa adamawa kuma eh, a wannan lokaci a wannan watan ramadan mai albarka ina roƙonku da malamanmu a nan da iyayenmu da ku yan uwana eh, addu'a addu'a wanda shine very important amma na farko ina so eh, in roke ku koyi wa shi shugabanmu eh, muhammadu buhari addu'a domin allah ya ba shi lafiya domin muhammadu buhari ba ƙaramin arziki ne a wajenmu ba sai mu ne muke gwamnati muka san abin da ake fama kuma kamar yadda shi Uh, ustaz ya yi bayani da zo zaman lafiya kawai wanda muka samu ya isa komai ko ma wannan hanyoyi da kuma abubuwan da muke kogari a yi wa talaka ba mu yi ba wallahi zaman lafiya wanda shi Muhammadu Buhari da kuma mutane suka hadu da addu'a aka yi Allah ya bamu ba karamin achievement ne muka samu ba domin in ba zaman lafiya ba za mu hadu a nan ba so ka gani so don haka uh, ina roko addu'a ma shugaban kasanmu. Allah ya bashi lafiya kuma kowa ya san ya fita waje neman lafiya ne so kuma Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya dawo shi lafiya to mu ma anan adamawa dukan mu anan shugabanni ne eh, shi dai ubangiji ya ce wannan gwamna wannan ustaz barar yanzu ustaz barala ai ya fi gwamna tunda shugaba ne na addini na kungiya na musulmai kaga ai ba garamiya abu ne ni kenan a waje na fa don gwamnan nan Eh, ku ne kuke kallo wani abu mun san shi ba komai ba ne gwamna ba komai ba wallahi don eh, yau Allah zai bani gobe zai ba wani to ilimin da kuke kallo wayannan malaman ilimin da suke da shi ba garmin arziki bane wallahi ilimi in Allah ya baka ilimi arabiya ka tashi kai karatu Qur'ani haka ya fi gwamna gwamna wa wallahi gwamna ba kawai ba domin in Allah ya baka ilimi kana da garanti shiga aljanna to aljanna nan shine very important ba magana harkan duniya ba don haka ni dan jawabina wanda nake so ni kuma ina karawa shi ustaz baralo eh, eh, fata alheri da kuma eh, ni musulmi ne don haka ni na kowa ne kowa ya gayyace ni ai wani lokaci ana gayyata na a coci kuna kallo ina zuwa don haka shugaba akwai babban nauyi a kansa kar ku ga na je coci ku ɗauka abun wani damuwa babun damuwa ba ne domin su ma suna da hakki kuma in nace mala ya karanta ayar nan ma zai karanta in nayi wasa sai Allah ya kama ni domin kirista sun ga yace ni na kin zo to Allah akwai hakkin su a kaina in zabe ne ai sun zabe ni akwai sun su a ciki sun zabe ni wai su ba zabe ni ba to don haka in dai Allah ya baka mulki to kowa naka ne ka yi kokari kuma ka yadda za ka rabu lafiya da wannan mulkin don rabuwa lafiya shine very important ba samu ba ne ni dabara na duka in ga yadda zan rabu da wannan kujerar lafiya ne wallahi tallahi ba wai ya wai na zama gwamna ba babu shi yasa kullum ina kokarin shiga cikin talaka domin shi ubangiji yace kai kokarin ya baka mulkin naka kaskatar da kanka in kai shi kuma zai daga ka to shine dabara na dabara ne nake da shi ba wai wani abu ba eh, ina neman yadda zan rubuta wannan domin ni ni na san yadda masifa mulki yake na yi abokanai da yawa sun yi gwamna wayan sun shugaban kasa shi balalau ya san su eh, wayan sun su sai a hankali so so don haka ina kokari ne in tsira hannun Allah ba hannun mutum ba domin na san shi mulki na Allah ne ba na mutum ba ne kuma me ma kar ka dauka cewa mutum ne ya baka ko mutum ne ya raka wallahi mutum bai sai baka ba mutum kuma bai sai naka ba kuma shi yasa kullum muke samu matsala domin zuciyar mu babu kyau in baka samu baka ce ai wane ne ai in ba don ustaz balalau ba ai wallahi da na samu wani abu to ba haka bane kana dauka alakin ustaz balalau ne kuma kamar yadda ya faɗa a ayar nan cewa ka kiyaye hakkin mutumin da bai san hawa bai san sauka ba hakkin mutumin da yana da gaskiya a danne mishi hakki to ba karamin laifi bane so don haka yan uwa na musulman ina roƙo don Allah don annabi mu shugabanni kamar ni nan yanzu da Allah ya daura wa nemi kusan mutum miliyan hudu a kaina ban da karfin wannan abun amma da addu'an ku wallahi Allah kuma zai sa komai na ya tafi daidai eh so don haka ina roƙon addu'a kore da gaske ba magana wasa ba kuma wannan watan wata ne na addu'a kuma wata ne wanda Allah yake karɓar addu'a a kai shi to don haka ni bayani na ina da amina da yawa nan ga su Usman Ibrahim da sauransu kullum muna dan fafatawa da su akan yadda za mu samu mu haɗa kai kuma ya samu cin gaban adamawa ya ci gaba ni na samu wannan mulkin ba don in fara da kowa ba kuma ba na fara da kowa yanzu na ce zai fara da kowa ma ina cuci kaina me nake nema kuma duk abin da nake nema Allah ya riga ya bani ai ni kokari na in haɗa kan mutane ne so don haka eh, ina nema da wannan amfani wannan eh, shugabanci da wannan midiya nan da Allah ya sa ni senator bindo wanda umaru jibrila ya haife ni wanda aqidan mahaifina idan ban yi ba to Allah sai ya tambaye ni ina kokari ne in gama lafiya kamar da iyayena suka gama lafiya ba da abokin gaba in kace kana gaba da ni ma kana aikin banza ne don ni ban san kana gaba da ni ba ni dabara na kawai in tsira hannu Allah ne don mulkin nan ba kudi nake da shi ba Allah ne ya bani so abubuwan da nake so musulmai ku dinga tuna akai na kenan ni ina kokari ne da lafiya kuma wallahi wallahi wallahi duk hakkin dan adamawa wallahi zan yi kokari in baku domin Allah ya bani komai ba sai na za ido akan abun abun gwamnati ba gwamnati ma kamar da yace arzikin babu shi babu shi wannan mun shiga gwamnati a cikin wahala ne da ce a da ne da mutane sun kara gani abubuwa wanda za mu yi ma talaka to amma da abinda Allah ya sa ma muke da shi yanzu muna kokarin mu so idan kuma mutane suna mana addu'a sai Allah kuma zai ƙara budewa to shine abin da nake so yin bayani eh, akramakallah na gode da aka gaice ni kuma Allah ya sa a yi wannan tafsirin lafiya har cikin kwana talatin a gama lafiya kuma Allah ya ba mu ladan wannan watan mai albarka kuma eh, ni ma dai da yanzu Allah zan dinga zuwa from time time in aka gaice ni zan zo ni ko aina aka gaice ni zan zo domin ni na kowa ne banda bambanci kowa nawa ne shine magana na jama'a nagode salamu alaikum